Malaman addinai a jihar Plateau sun buƙaci al'umma da su haɗa kai ba tare da nuna bambanci ba wajen bankaɗo ɓata gari da ke hallaka ran al'umma da ba su ji ba ba su gani ba. A cikin 'yan kwanakin nan ne dai aka samu tashin bom a masallacin da Sheikh Sani Haya Jingir ke gudanar da tafsirin azumin Ramadan da ya yi sanadin rasa rayuka da dama da kuma wani bom da aka sanya a ikkilisiyar Ekwa ta tudun wada da ke nan Jos wanda da yarda Allah bai hallaka kowa ba. A cewar shugaban majalisar malamai ta kungiyar Izala, Sheikh Sani haya Jingir, salon da maharan ke bi suna da dama don haka ya yi kira wa jama'a da su yi lura. To alhamdulillah na kara godewa Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya zaunar da mu a wannan ƙasa mai albarka ta Najeriya mai yawan al'umma. karyewar tsaro ya kawo mana matsaloli da yawa. Ciki na kan gaba sai aka samu cibiyar ci gaban al'umma aka nemi a hana shine karatu. aka samu wata kungiya tana kiran kanta boko haram saboda karyewa tsaro sun bo mutane sun kashe a firamare sun kashe a kasuwa sun kashe a masallaci sun kashe a coci to babban magana shine mu haɗa hannu gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku yi taimakakke ne akan aikin nagarta da tsoron Allah kar ku taimaka junanku akan aikin laifi da ta'addanci haka alkur'ani ya faɗa to sai mu lura duk gaba ɗayan mu mu baiwa gwamnati haɗin kai mu ma mu zamanto kowa a gidansa da ɗansa da matarsa da haularsa security gwamnati ne mai zaman kansa suna fitowa mutane a tsari na bazata me bazata ka ga mutum kana zaton ɗan alheri ne ashe macuci ne ranka ma yake nema to don haka kenan sun sanya mu mu zuba ido ga kowane irin mutum balle ma sallar idi ba ta zama wajibi kamar juma'a ba to a bar wa'yansu a gida wa'yansu a kan layi mu 'yan jihar filato din mu musulmi da kiristoci da maza da mata da kabila kaza da kabila kaza wanda ba sa ga maciji da to wannan shine tsarin da muke bi mu haɗo kanmu ga yadda za a yi a zauna lafiya. Shi ma mataimakin sakataren ɗarikar ekwa ta ƙasa Reverend Eliyaza Baba ya ce, a matsayinsu na shugabannin addinai dama ce Allah ya ba su su rika faɗakar da mabiyansu matakan da za su bi wajen ƙarfafa jama'a ta yadda za su zauna lafiya da juna. Dama ne wanda Ubangiji ya bamu a matsayin shugabanni mu koma mu ba da ilimi ga 'yan uwanmu ga mabiyanmu akwai 'yan uwana masu sallah zai zama da wuya in ɗoka adda in ce zan sare su jiya da aka yi wannan ɗayan da ya kira a cikin yan uwan yana sallah so kagan akwai ganewa cewa ni ɗan uwansa ne lokacin bukukuwa ban gan abin da ya zai hana ni in gayyaci mai sallah ya zo mu yi bikin tare in Christmas ne ko shi a lokacin sallah ya gayyace ne mu zo mu yi zaman lafiya tare mu yi biki tare mu ji daɗi mu yi rayuwa tare babin da ya wuce wannan wanda baka amince da shi ba ka gaya ma hukuma wanda ya zo na kusa da kai a cikin ikkilisiya baka yarda da shi ba in ma ya kawo wani abu ya aje ka tambaye shi in ka gan ya tashi ka tambaye shi menene ka ajiye nan zo ka ɗauka ka tafi ya kamata mu mu zama masu tsaron kanmu mu kuma taimaki su polisawa su sojojin da Allah ya bamu Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.